أعوذ بالله الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم المسلمين البركة مهلا تاوانا مجلسي البركة أنا من مصدر العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى da الله يمنع mana arzikin haduwa tare malamanmu alaramunmu da ɗan adabinmu da ɗan da sunamu da tijai da matasa da sauran bayan allah wasu suke sauraron zama a cikin gidajen muna karanta da juna sallama da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fara gode ma allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake yau watan musulunci yana sha takwas ko sha ko, ya sha tara ko wana goma sha tara ga watan al-muhafa hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara da daya da dari hudu da arba'in da takwas ya daidai da yau muna hudu ga watan bakwai miladiyar shekara 2026 na roƙon Allah a lokacin sarki wannan haduwa ta mu Allah ya fiye mana tsarki Allah ma ta wuce da wannan haduwa ta mu na da bukatu iri daban-daban Allah ta biya mana ma damuwa iri daban-daban Allah ta yayi mana na roƙon ka ya Allah ta kai iyayen mu ba ka jan Allah mu roƙe ka da sunayen ka zama da mu lafiya كم من أحمد أن كده يعيش الله توقع ومدى الولاد عندك إن شاء الله تعالى يوم زمن في الغد لأن الغداء كان سوق لسائي من قانا آية كتن لتفر يوم إن شاء الله وزمن تاج آية كتن لتفر إن شاء الله كرمة الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن da ya gabata Allah madaukakin sarki ya yi bayani a kan cewa su munafukai duk da aka sun su yi ba su yi haka da za a ce ga za su yi ba su yi haka saboda san su ba zukata ne masu kyau ba suka ta ne na haka Allah shi yasa idan mutum na munafiki ko da an zo da abu mai kyau shi ne ba mai kyau ba ne saboda ta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaya musu albarka Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su Allah maɗaukakin sarki ya sanya lalace a cikin ayyukansu har yanzu ana iya gadin su to shi sa da ayoyin baya cewa walau an na kasabna alaihim an yi kutulu an fusa a wuce ma fa'alu illa walau an sai Allah ya ta bayani da duk sun aikata abin da ya za ta hali gare su sai dai babu rabu kuma sun bai da rabu bai za ta yi da Allah ta rasa da muna musu shi Allah ba ta kuma sarki ya ce man yuti illaha wa rasula duk wanda ya da duk wanda ke da da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya mutu da bi'a ta shi da an ce abinda Allah ya ce ya tsaya idan aka ce manzon Allah ya ce ya tsaya a shi mutum na ganin girman magana Allah yana ganin girman magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wanda yake yin da'a da Allah da manzon Allah sai ce fa ulaika waɗannan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da wadanda Allah ya ni'ima akan su ran ta kiyama Allah zai hada su wuri guda sai minan nabiyina daga annabawa Wa'inda Allah ya wa ni'ima annabawa Allah zai haɗa shi da su waka su biya wasu siddiqai da siddiqai wa'inda matsayin su ba annabawa ba ne, amma a duniya babu wanda yake matsayin irin nasu kuma ana ganin duniya siddiqai ba su da yawa wa shuhada da shahidai wa salihin da kuma nagartattun mutane mutane ke, Allah zai haɗa shi da su ratashin biya. duk wani ɗabi'a ta yin da'a ga Allah yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mara ya tabbata mara tashin kiyama Allah zai hada shi da mutanen kirki yadda ya rayu duniya ta da mutanen kirki to lahira ma Allah zai hada shi da su wasu mutane an garbe su nan duniya ba su san zama da mutanen kirki sun yi sun zama da miyagun mutane da zuwan dattijo mai shekaru da yawa a kamin ɗanai da Allah yana su malam yaron suna ta da wasu miyagun yara والله بقول كم ضمان هذا لعل ما لم نأتي بكر الشيء تبين فيها زاهم تجمع يرغد وإن لم يأبو مثال إيسا شيء ثاني من هو ركسا تابعين تتابع بما يسير تصنك نائب من كثير زياء كاو كنا سنقف النار في أعزائي تربد وإن سنعر بابا تجمع بيرغد ومن كتابع الشيطان to wallahi ta sani ki to da ba ta rabuwa da su haka ma ta rabu da su ma da ke ba ku ka zaku zaman ka da shi to ka ga yankaci ba za ka da zama da mutanen banza shi ka sa koyi ɗabi'ar su amma zama da mutanen ƙwarai nan duniya shi ka sa ka ɗauki ɗabi'ar mutanen ƙwarai amma har sai a sai ya ka barayi na abokanka yan shaye shaye sun ka mabuda mata to ya za a yi ta zanna kwarai yanzu kana gani an ka so sama ne an ka so kazu ana bari ka Allah ba a shi ka yanzu na ji an ce jiya na ko na ji an ce in hizba sun yi kamu eh? jiya na ko an ce hizba ta yi kama wajen mutuwa ashirin da eh talatin da wani abu to yi allah to iska ji ba cikin su akwai wanda ba nasu na ba illa abokan abokan su hada Su ya kasu ana bin ne wala ba ba ba sai ko azaba allah bai aikowa ya iske mutanen kware cikin su wala ba a bari har da su za a gama sai ya kiyama allah kan zuwa daban-daban na da cikin da salihin farko farko lissafi manzon Allah ya ce ya gazo jesu da ka'aba wasu mutane za su kawo ka'aba hari kafin su kawo yukhtafu bi awwalihim wa akhirih wa akhirih Allah zai shafe na farko su na ƙarshen su gaba ɗaya duk Allah zai gaba da su ka so sun kawo maka ta sakaka kai umuna aikin ta radiyallahu anhu ya rasulullahi kayfa yuktafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa fihi sai ya Allah zai shafe na farko da na karshe alhali cikin su akwai yan kasuwa cikin wannan tawaga su yan kasuwa na ba ya iya kawo su ba sana ko wanda ba cikin suke ba su kila zumunta ta kawo sa zuwa makka ba ya iya kawo su ba kuma hada su gaba ɗaya a gama a kashe duka wanzu Allah ya ce wallahi Allah zai gama da ku duka milkin shiga cikin su yadda sai dai ran sasin kiyama yi ba aka bin niyyatin za a fara su da niyoyinsu duk wanda niyya ta yakin haɓa ya zo wala jahannama an kai da shi shi ko duk wanda niyya yi kasuwanci ya kawo shi sai a hisse da ba amma nan duniya Allah bai raba sai za ji Allah ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu wala tarkanu ilal ladina Allah madaukakin sarki ce wala tarkanu kada ku karkata ilal ladina zalamu wa asbi zalimi malakin ka ga wuta ka dauko mutanen banza haka shiga ko lissu an ka baka in ka gane duk waɗannan mutanen suka shige in ka gano ka tafiya duk mutanen ba zana cikin ta cikin ta ke ka samu ko ta wani wani a yi maka ko ka biya kuɗin ka shiga mota rabe da motar domin wala ya mutum Allah ba daɗi ya zaburo motar nan wala ya ba a bari ta shi yasa ka ji Luqman hakim yawa ɗaya nasiha wanda ka ji haka ya bune ya bune ya dai yake kakkarwa cikin mutanen banza ko zama tare da su wala ka kai saboda wala in ta ɗauko ɗaki wala ba a bayyana sai zai gaba ya amshe amma wala sai ka ci wani me yasa mai ahalar yake wala ya kai lullahu su ba ta fasike ba ya halatta yin abu tare fasike sai ya ce ni wala mujal haka hadda zama tare da fasike kai in ba da lura ba duk abin da aka ku kanta ya ɗauki ɗaki kushin Allah ya taho ya jira wallahi haka kai ba a bayyana zuma ina fatan zana magana saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki yake ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم duk wanda ke da Allah da'a ga manzon Allah ai ya mutu dabi'a take nan to shi wannan mutum ya tashi kiyama Allah zai haɗa shi tare da waɗanda Allah ya nufa a kansu na daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan mutane dama shi salihi ne to ga mutanen ƙwayar za a haɗa shi shi ko wanda ya zama mutumin banza ne shi ko sai haɗa da mutane ba shi ke nan ba Allah ya yi adin saboda haka mutane su tsaya su bibi zuwa a kansu Allah ya mutu ya ɗauki mu abu wala ban ciki sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa yayi kyau waɗannan su ne abokan tafiyar mutum su ne karo ka na mutum abokan ka. malam ya ko duniya to a gungu a ce ina na abokan ka suke a abokan wani ne "Wala abokan wani do almajirai ne ai da ka sai mazal majalisi kaza na almajirai duk abokan wani na aure ne amma an ka tuwa gaje so abu kan wata a ce ah, wallahi wani abu kai duk mutanen banza daga in shaye shaye sai barayi yake adal mar'i ila tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yattaji in dai game da mutum na haka kan bayyana ka tabbaci abu kai ne kawai da an san ba an ce wa a type ne cikin gare ce o oh, wallahi wani babban abokin wani ka samu ɗaya ke amma in ka yi mutum duk abokai ne mutanen ƙwarai na su ala mutanen suna ƙwarai na amma ka iske mutum duk abokai ne mutanen banza na daga ƴan ƙwaya sai ɓarayi da suna abokai su an samu wata ubangiji allah ya kare shi na allah bada mutum sarki ke zalikal fadlu min allah wannan farla ce daga allah Allah ya saka cikin annabawa da siddiqai da shahire da salihai tana tare su ra ta kiyama zalikal fadlu min Allah wannan farla ce daga Allah ya baka sa'a cikin su Allah ya saka cikin su wa kafa billahi alima Allah ya ce zammata ne ga inda ya kamata a kai mutum an karɓo daga Aisha radiyallahu anha sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shakawa wa a cikin rashin lahiyarsa allati qubida fiha wata a karbirar wata a cikin cewa Allahumma ma alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin tajji annabi na hadu wa magana ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda kai ni'ima ga na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah ka fara cikin su annabi da kai ne tattafa alimtu annahu khuyyira sai na gane Allah ya bani zaka Allah ya ba shi gadi to ya zai bar duniya ce domin kun san annabawa in za su mutuwa ana ba su zaɓi suna so a ƙara musu kuku a ɗauke da su haka wata rana na annabi sautin ma ya zo masallaci ya ce ala inna abdan خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله kuce ku saura lalle akwai wani bawa an ba da zaɓi ko da zaɓi koma wurin Allah ko da zaɓi zama duniya amma kuma faktara ma inda Allah ya zaɓi abin da a wurin Allah ya koma wurin Allah sai ga sai na abokan ya mara kuka sai kuka mai haka cewa na yi wani bawa ya kusa sai wallahi da ba da shi na aka faɗa shi na kama shi za ka magana da shi an ba shi zafi ko ya tafi yanzu ko a ƙara ta ya za ka tafiya yanzu saboda ka ba babu jima ta da shi da mawa da mai shi sai daga ba su magana da shi lalle magana nan gaskiya ba a jima wasu ga manzan Allah ya zan ba ku. ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam shi ne kake fa alimtu annahu khuyyira sai ni gane an ba annabi zaka sallallahu alaihi wasallam الله تبارك وتعالى وبس الله هو التركي يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا يقوا الايمان قوموا حذركم ku yi hasar ku rike saunan ku kwanda kaji fanfiru ku ba su in za ku fito ku fito zuwa yaƙi jama'a jama'a a wuyin da mu jami'an ku ku fito baki daya اخرج الى الجهاد جماعات متفرقين سرية بعد سرية او اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثير Allah madaukakin sarki ce in za ku fito fito kuna jama'a da yawa kariya ba runduna bayan runduna kuna hada a cikin jeji ke wato runduna mai yawa kwaye da fa khayyarahum Allah ala fil hudud jihar jihad mutafarriqin wa mustami'in Allah ya ba su dama ko a yi to ana wa gungu in suka wuce ɗin su biyu ko a yi to gaba ɗaya amma kun ga farko da Allah ya ce ku rike sauna ku yi kaffa kaffa ku yi ku kwanda ta wannan ita ce magana mai martaba ya yi sai aka dinga kawanta ana ba ta wata ma'ana daban Qur'ani ya magana ya ce ku sauna ku inda duk yanzu ana samamen ka yi ta kayan ka sai ka dawo wasu makiya Allah sun farbe ka ko a shirya ka da wasu 'yan kuɗi a ko gidanka a farbe ka Allah mu dokokin sarki ce ku yi hattara ku rike sauna kuma riko sauna da alaƙa da in aka san aka cin maka ba a yi ma dafa kaza kawai a dahiya a a ciki wallahi duk wanda an ka tantu ɗaya kare jini bai jini jini wallahi ba a farba me yasa dan ne yanta da suke ana kuma shiga sau da ajin sun shirya kuma in aka san garin ko riga kun shirya ba a shigo muku da haka dama musulunci tun lokacin da ya faru tun lokacin da aka ba su habbai dama su kare kansu tun daga lokacin Allah ya fallanta cewa mutum bai zama haka za a yi magana a cikin mutum ya rika saura saboda mutum nawa aka kashe duku da Allah mutum nawa aka zuba su, mata nawa an kwasa yara nawa an kasa makabarta mutum nawa an saka, ya duka sai ƙauyukan ita da sabon birni su ku ta gabar ka tambaye su ga wakil da aka kawo musu ban wanda a sun cikin daji sun yi wari dabbobi sun sanye su ko sun rike can cikin daji sun lalace wasu iyaka baka bata nawa an ka cika ko nan gare mu in ka ce kasar mera in ka ce kasar abin nan arewa ka tambaye su mutum nawa an ka ci makabarta mutum nawa a ciki to shi ke sai a zura ido magana ce wadda cikin musulunci ya ce ta kare kansa وإن الله على نصرهم a kashe waɗanda kullum a kashe waɗanda daga zuwa daji a kuma a kashe Allah ya ce yi musu izini sa su kare kansu bi annahum zulimu saboda an zalunce su jama'a tsakaninmu da Allah ba zalunci ba an kashe limami ko sai kan an kashe limami jiya ma ladani na masallaci a kaduna an kashe ladani an halbe shi ya mutu limamai nawa an kashe cikin lalwarka bayan allah da ciji nawa an kashe tsarki da basu basu gani wasu nawa an kashe mata nawa an kashe ƙara yara nawa an kashe an zalunce ne su ma musulman farko izini Allah ya ba su ka tashi kare kan Allah ya yi izini ga waɗanda aka yaɗa kullu ana kashe su ka ka kare kan su bi annahum zulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah dangane da taimakon su mai iko ne Allah zai taimake su malam kuma kun tunga da gani in ba ta yi tsaye ba na rashi da Allah bai kawo nan yadda arna sun kai cikin daga musulcin da suka sun ga baya gari ba don Allah ya kawo taimako ne ga sahabbai wallahi ba da yanzu musulcin da an gama da shi saboda arna da shiri sun yi a kashe a kore a kashe a kore a kashe a kore da yake addini musulunci Allah ya kawo ya bayar da shi haka Allah ya tabbatar da addini ya jinjaye shi sai da yake Allah da kai da yake al-yawma yasallazina kafaru min dinikum fala ta'lamu al-yawma yaqta alladhina kafaru min dinikum yau ran juma'a ran arfa Allah ya ce yau kan kafirai sun yanke tsammani ga addinin kullum suna tsammanin za su nasara addinin ku ya mutu to yau kan sun tabbatar addinin ku ya riga ya mutu ba a yi mai saboda kafala ta shawo bil kar su tsoro wa shawni bil tsoro ni Allah din halitta haka ba za a ta riga ta kai ko ka haka wallahi jama'a mutum musulmi bai zama wani sun mutum tafsirin yi bai san Allah ko ka gidanka ya kashe kai dauki maka kai da shi. babu inda mutum ke kai da kuma shi ne martaba hadisai manzo Allah suna yin umarni da su yi wannan magana kuma har hadisan suna da yawa manzo Allah ya ce wani mutum ya rasu da mutum na kusa yin shi dukiya ta ya kwata ta cika ka bashi ya mun ya mun za ta in yi yaƙe ne wani ke ma ka yaƙe shi ya rasu da in yi kashe ne in yi kashe kayi shahada to ni ko inda kai ce in kashe ka ta kashe banza in kashe shi miyan ga hadisi gani a adiba gani bai inganta bane kotu manzo Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe dan ya hana dukiya ya yi shahada kawo kace ban ba su an kai dauke ba da ya kace ka kai shahara kawai duke ka ba ta wa man kuta da duna bi duk wanda aka kashe dan ya ba addinin shi kariya shi ma shi shahada wa man kuta da duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe dan ya ba iyali ne kariya iyalin ka ba wala kan kike wala ba kai aka kashe kuma za ka kai shahada kana azaba to amma ta ganin wasu ba a kai a ba wata magana wani wata ma'ana da ba har shi mai hankali ko ba a ce ta shi ba kanka wallahi dole ta shika ba ana ko wasu garuruwa ba waɗanda garuruwa su sun ta haifi ba a shiga garin su wallahi in dare ne wasu sama ita zuwa fara sama ne duk mai shigowa da sun lafiya shi sun samu zama lafiya an fasa sun zama lafiya da wani wasu da sun ka sun ka sun haɗa basarakin su mu wanda ta adar tsiya mana ya san muka kwashe mu kwanta kayan mu dawo cikin birnin ce wada kuma gonakin ku to haka za ku zama ku wada kuma gonakin ku za da ya mutu hudu ba wallahi wanda ya zabura ya kuwa kai mutum shi mutum wallahi ba na suka koma dole in faɗa ma aka ɗauki mataki da saboda ka shi na adam a koyo shi ya samu ta'addanci yana yi yana cin nasara ƙara ƙara zuwa ma ya amma mutum da mutum sai Allah inda mutum ya ɓoye wallahi mutum na gano inda ya ɓoye inda ya mutum na saboda haka a musulunci ba a san kawai a zanna kara zube ubangiji Allah ya kare mu shi na Allah madaukakin sarki ya ce wa inna minkum laman layu yubdi anna wa inna minkum laman la yubdi anna sarki ce wa inna minkum lallai cikinku ku musulmi laman layi bafi fi anna ko ke nauyi ba zuwa wurin yaki su ne muna hukun Allah shi na Allah ta'ala ya ce la ya tasaƙalna la ya tasaƙalanna wa ya takhallafanna ala jihad za su yi nauyi su yi jirgi zuwa yaki ba zuwa su ne muna hukan wal muradu bihim al munafiqun abinda ta su ne muna hukan ba su zuwa ko an ce hayya al jihad ko hito zuwa jihad muna hukan Allah ba zuwa gan suka yi kashe su ba a yi sai Allah ya ce fa in asabatkum musiba in musibar ta sami kurin yaki ku musulmi qala sai ka ji munafikin Allah ya ce kada amallahu alayya kai Allah ya nani ni'ima wai na ya azziki id lam akun ma'akum shahida ya inda ban kasance tare da suna halartawa da ni an kai ba da na fira an kace ni inji munafiki ba kaga dabi'a munafikan Allah ba su zuwa wurin wahala in wahala ta ba su zuwa ya an ka tubo ne an ka dawo sun ce kai Allah da mun gode ma Allah wani da mun sai aiza an gama da sai Allah ya ce wala in asabakum fadlun min Allah wala in asabakum min Allah idan kulla daga Allah ta same ku aka je wurin yaki aka yi nasara aka samu kaya aka samu zinari aka samu dabbobi mala akwai yakin da an ka kai an ka dawo akwai wannan mutum guda an bashi rakumi ɗari da Allah bai ja kaya ba rakumi ɗari miliyan nawa ke kusan miliyan ɗari ba rakumi guda ya yi miliyan guda akwai rakumi da ke miliyan biyar guda malaye haka sai aka samu kaya aka samu ganima an yi nasara an ka samu ganima sai ta jimu ji munafiki Allah yana magana Allah ya ce ka allam ta kun bainakum wa bainahu mawadda kamar babu wata soyayya tsakanin ku da su suna da dama yana cikin zuwa hannu yana ya laika ni a ma'ahu ya kai tu da ranar sa da da da ni aka ce ya laika ni ya kai tu na a ma'ahu na kasance tare da su fafu da nima in samu nan rabo fauran azima rabo wanda abin ba amma kai tona wallahi na so a cikin yan alhali kuma shi ya ci dama alganima liman shahidal ma'ara ana raba ganima ga duk wanda da shi aka yi duk wanda ba shi aka yi ba a raba da shi shi yasa tun can fagen fama aka raba ko a bayan nashi to da shi gida ba sai an to gida ba tun daga can za a raba hudu za a raba biyar ya aka kashi biyar sai a ɗaya kashi guda kashi guda na bai imani na da shi shugaban yaƙi da sauran marasa lahiya da aka bari gida ba samu damar zuwa ba da wanda aka yi a tsarin don zuwa wani aiki wanda ba ba samu zuwa yaƙi ba aikin su shugaba ya yi duk cikin wancan kaso da ba a ba su sai a to wanda a doki kaso uku gare wanda a shi saman hawa yake kaso guda za a ba shi haka za a tuwa a kasa kowa a bayan nashi ya dawo da kayan shi gida shi na ya aka nasara aka dawo gidan sai ta ji yake Allah na magana wai ni Allah ka na so ake da ni an tafi wallahi na so ake da ni an tafi ni ma ya samu nawa to waɗanda da ɗabi'u ko cikin mutane ake riba a kuma irin wanda biya duk inda aikin wahala za a na wallahi bai zuwa ma'amma الناس من ikhlas daga cikin mutane manyan abudullah sai ya bauta ba Allah ala harfin bisa daba kawa guda cikin kawa guda wani fa in asabahu khairu in alheri ya samai ga tahiyar ga da aka yi ita mu annabi sai na tsocewa kai wanda ta ya akwai alheri cikin tare sai zama ne ya Allah ya ce wa in asabu da fitna in ku ya samu jarabawa an fara tahiya an samu jarabawa in kalaba ala wa sai ga duya ba sai wallahi ba ta ba inda da mu wallahi mu barka ya Allah ya tsaftar duniya wal akhirah wanga mutum yayi hasara duniya da to hiya ta Allah ba ka cewa in ka ji babu dadi sai ka ja baya in dai ka tabbata tahiya ta Allah to kai sai kawai sai to muna hukar Allah haka suka ta wahala da annabi sallallahu alaihi wasallam ku dibiya ke hurda an ka kai sai da dan ubayu ya kwata ɗaya bisa uku na na mayaka ya dawo da su gida sai da an kai ta da haya sai su wallahi shi inda ya san yaki na ba a bai taho ba ya koma gehe ya ja jama'a to sun ka dawo gida manzon Allah sai shi sabai ne masu imanin kwaye kaga in ka diba zaka ga munafikai ko shahada kuma har yanzu ga akwai masu dabi'a irin wannan suna ɗabi'a irin ɗabi'a munafika Allah don suna gano matsala a kai za a samu nan gaba lada wasu kafai ba a zuwa ko ana ciki ana yin zuwa ga sun ji matsala ta da sun jari ba su yi to ubangiji Allah ya kare Allah ya ce ka huwa al-khusran bi wannan ita ce tsara wa bayyana in ka ga mutum haya ta Allah ba ta ba da sha'awa in dai ba a samu shi wani sai diba ne nawa aka samu ya ta kai wallahi ba a samun kuma wallahi mu mutum wanda ya su wanda zai a sai ina ba a samun kuma shi iya ka ci sofin na a sa ga daɗi in babu daɗi shi ya jaye wangiji Allah ya kare shi na Allah madaukakin sarki ce fallu ƙarfi fi sabilillahi alladhina yashhaduna hayata dunya فلا يقاتل madaukakin sarki na umurtun mu'minan kwarai sai Allah ce fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke sayan mana suke canza rayuwar duniya a basu rayuwar lahira mana su ba da rayuwar duniya a basu aljanna Allah ce fal yuqatil fi sabilillahi sai yake saboda Allah duk wanda ya ba da rayuwa sai don addinin Allah ya tsaya in ya mutu a bashi azina Allah ke ce ya ki kawai azina sai wallahi tabbata saboda Allah da kai ne ce inna Allah hashtara min mu'mina anfusakum Allah hashtara yace inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum lalle Allah ya sai mu'minai rayukan wa amwalahum dukiyoyinsu duka Allah ya sai bi anna lahum nasafna al-janna Allah ya zai ba su aljanna rayuwarka an sai dukiyarka an sai me za a baka aljanna abinda Allah kawai ka so yuqatu na fi sabila sai su yake saboda Allah don addinin bai tsaya fa yaqtaluna wa yaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe yau in sun ce su nasara gobe su samu jarabawa fa yaqtuluna wa yuqtaluna Allah ya ce su kashe a kashe Allah ya ce wa'adan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an alƙawali na Allah ya ɗaukar makai ne suna cikin attaura da linjiyar ƙwa'ani duka ya kanta za a ga wanga alƙawalin Allah ya sai kan mu ne dukiyoyinsu me zai ba su aljanna kawai dai sun fitar suke addinin yana ta sai ɗaya don mutanen ba su samu malam inda ba su sabai su kawo jinin su ba addini na kawo yanzu wallahi malam sahabban sun ba da jinin su sun ba da rayukansu kuma jininsu ya zuba addinin Allah ya tsaya sun biya bukatarsu in ba na sahabai ba kai kana makama ta irin inda addini ta yi suna sun kai tsaye tsaye da ka suka ba addini da kariya suka ba da jininsu shi yasa manzon Allah ya ce mallam ya zazu duk wanda bai taɓa yaki ba walam yuhaddith nafsahu bil gazmi kuma bai taɓa ɗan sama rayuwa ne cewa in yaki ya zo ina fitowa ba zuciya ce da taɓin cewa ya an ce a duk ko ba yana iya zuwa manzo Allah ya ce in ya mutu da a aqida ya mutu da wani yake na munafiki yanzu ga halin ki da za a ce kai rayuwa za mu zanta bayan da ce ka hito kana da fitowa kai ko ba za mu zanta ba da a ce ya ce zai dawo tsakanin musulmai da kafirai a ce a fito wallahi in ka ji ba ka iya fitowa munafiki Allah ne abin da aka so mutum da ya aka ce a hitun na don mi da addinin bai tsaya ah, to yanzu ya addinin gana ko ya hagama da shi duk masallacin ne su za a yi ina za ku salla makarantun nan ne su za a yi babu magana karatu duk wasu activities na fa na addini rage su za a yi addini ya mutu ke to ni ya rage kai da kudu da an gama da addinin ta sami da rage gare sai ma gama da ta zaɓe za a dawo ana farauta ku da gudu ya kashe ku shi ta koyo shi addini allah na son wata hanya za a bi addini ya samu ɗaukaka yanzu kalima ta allah ita a sama koyo shi yanzu babban hanyar da addini ka yaduwa shi ne karantarwa da'awa malam ta bibiyar da ake shiga cikin kasashen arna manyan kasashe sai ka ga jigajigan kafirai sun musulunta kana ganin yan kwallo suna musulunta manyan arna yan kwallo suna musulunta ko ba a samu sai ka iske manyan yan dambe yan boxing da duniya suna musulunta da mike tyson bai musulunta ba ka je ka binciki tarihin musulunta sai ka yi manyan mawaƙa na banza cikin turai da kuma musulunta mazansu da matansu sai ga wata baturiya ta cikakke iska ta ita aka yi to amma sai ga samun kundin addini na samun ɗaukaka ba in ka ce kasar indiya inda bautan kuma yi ɗiki mana ka ga da'awa tana shiga sai har a kai ma bazin ƙasar ma sun fara karkatowa zuwa ga musulunci kuma na haka na ana dutsa ba sai an kuɗa ma haɗari an ba da labarin wani mutum da ya kuɗa ma wani ɗayan haɗari da Allah ya zai kuma Allah ya baka nasara shi ne abu yazid wanda ya sai coci ta fi kadam da kiristoci manya da kanana ya shiga cikinsu ya yi shirin irin nasu a masa ya shiga cikinsu a ma lokacin da mai gidansu ya taho babban ya shigo ya kalli jama'a sai gaba ɗaya sai ce inna fikum rajulan muhammadiyan cikin ku akwai musulmi akwai mabi addinin annabi muhammad cikin ku ni na gan shi sai wuri yake sai su a sai bana sai ni na gana yin ku yadda a sai suka ce mai yadda a shi sai sai gani can musulmi ne ya fito والله بكل من نباع الله تكوي قوانا تلو نيجا إن ياهي توب سرير في يرتيجة في هوتم شكا شوك دي مسلمين هو بحاك بل يتجب ولي دي مسلمين شلوك هوك تكمو شفوها لنهي بيدا كفي بوتاكو شكا إيه شوك يتجب ولي دي مسلمين to kaka aika gani ke da goshin su ana gane musulmi ne ma Allah ya ce sai ma ji goshin su alamomin su da fuskokin su mabiya manzon Allah sallallahu alaihi ana gane su min asai su wuraren da nan na aka gane su duk musulmin kwarai in kalli goshi ne kana ganin yana kalli ba wai sai an samu irin wannan kolon da gashin mutum ba a duk mutumi na kwaye kana digin mutum ne kana ganin hasken su daga gashin ne sanan wannan babban kadari ya gane cewa wata musulmi ne ke to yau mu gaskiya tun da ta shigo cikin mu ɗayan biyu na za a yi maka tambayoyi ka ba mu amsa ko mu kashe ka don mu sa abin da ya kawo kuma in muka yi ma tambayoyi ka ba da amsa to shi ke za mu gyara ka sai in ko baka fara amsa wani wala kashe kaza ba ya shiga tsaka da wuya ba ai ma sai aka dinga buga mai tambayoyi dama shi wannan babban fassar ya san addinin musulunci kwarai da gaske sai tuhul za ka ba mu qur'ani za ka karanta to bismillah an yi mai tambaya ta kai hamsin da wani abu za ka sami ruwaye daban-daban game da wannan na karanta ruwa da sai da aka yi tambaya hamsin da biyu a kai ما هو الأول الذي لا ثاني له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله تعالى يتقل هو الله أحد ya wuce ko bai wuce ba kasan ba jahili na ba ko shi yau inda jahili na wallahi an samu kuna kashi da cikin yau ba ko wanda ba yasa kai kuma da wani wani wallahi malam mai zuwa ture ya fara karatu addini kafin ka sai turai ya kamata ka karanci addini ka kayan ka shiga cikin turai turawa a sabbe ka baka ikare kan har da ubangijin ka baka ikare wani aka sai wa Allah bai kuka wa Allah definition man huwa Allah man rabbuka kana ai kare kanka ga shi ana kanta da yan nazari ma yare yan islamiyya man rabbuka waye ka? sai rabbi Allah alladhi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi ana da sai ke ta bayani sai mutum hankalin dole ya kawo ya san kasan ubangijin amma sai ga wani wallahi in kashe shi za ka yi in kake man rabu da kuma zai cewa to haka wannan bawan Allah ka tambaye shi man huwa al-awwal ladhi la thaniya lahu menene kuma as-thaniya alladhi la thalitha lahu menene na biyu da bai na uku wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatayn sai ce Allah madaukakin sarki yace wa annal al-laila wan nahara ayatayn Allah ya sanya dare da yini suka zama aya da dare. akwai ayat dare akwai da yini in ba ka cikin dare kana cikin yini in ba ka cikin kana cikin dare akwai na uku ku kai wanda mutum aka ci gaba ina na uku da bai na hudu ina na hudu da bai na biyar ina kaza aka yi tambaya aka yi tambaya yana bada amsa malam sai da aka karshe gaba ɗai su sai yanzu kuma da mun ƙara tambayoyin sai da fasfo ne sun haɗari gaba ɗai su sai yanzu mun ne ta sun shi kan tambaya guda sai a tambaya guda sai mai gina to mi a tambayar ka ce ma huwa miftahul janna menene mabudin shiga a aljanna sai fasfo ya shi sai ya ta ɗauki kuwa ya za ka yi tambaya da yawa ya baka amsa sai ku shi ma tun dawo da baka ba su? ba duk ku tsaya ku tsaya wallahi tambayar nan na san ka sai dai ku nake ji mu tsoro ku nake ji mu tsoro wallahi ba kai na nake ji tsoro ina ji mu tsoro ku ne suka ce a tori an matsala a waɗi mana sai su mistafus janna la ilaha illallah mabudin shiga azumi shine la ilaha illallah gaba ɗaya coci gaba ɗaya kaf kowa ce la ilaha illallah gaba ɗaya kowa ya mutum coci gaba ɗaya kowa coci hmm, aka zanka ita aka gini aka mai sama masallacin shi Da ana bai jihadi ba inda jahili na ma su kashe yin jirgin harkokin eh kuma ya sai da rayuwa sai iko Allah ɗaya kai ki wannan wuri eh? eh fa yuqtal aw a to shi da Allah cin sarki ya ce duk mutumin da ka yi saboda Allah ya sai ya in bai zai sai da ma Allah rayuwa sai Allah ya sai abinda kawai Allah cin sarki ya ce ya da wa man yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghlib duk wanda ya yaƙi saboda Allah aka kashe shi ko yayin jaye Allah ya ce fa saufa na utihi ajran azika sannan za mu ba shi lada wanda Allah ya girma inda Allah za mu mutunta shi Allah ta za mu karrama shi za mu ba shi aljanna Dayan biyu na ko ko ko a kashe ka ko ka yayin jayi, ko ka dawo gida lafiya lau ko a kashe ka san Allah ya baka aljanna to akwai haɗa ciki wallahi malama ba rayuwar gade kan gani dai mutuwa an riga an mutu ko kana gida sai ka mutu ko ka sai wani yaƙi lokacin mutuwa sai yi na duk wanda a tauhidi na gane cewa rayuwa da kan gani sai Allah madaukakin sarki ya kare ta kare wallahi ma na bai da tsoron kodi amma su musu mutane tsoro suka ne don sai kai inda kashe to ɗaya kashe to mata ta shi wani mata ta ita ta ba a to kana ganin kana gida ba ta mutuwa قل إن الموت kul innal mautal ladhi tasruna min ga musu lalle musu da suke gudu ke gudu da yake an ce ga mutuwa kuma suna gudu lalle ce fa innahu mulaqi za ta hadu kana san kana gudu da gamu da kai san ba malum na aka jira mutumin da fara annabi Sulaiman ya ga mala'ika mutuwa gaba ne ya faɗi to da Allah ɗauke shi a sa iska ya kai sababi ne ta wuya a jinsu a cikin bala aka mutuwa wa maki da yake ga mutum ajali ne ya yi kusurwa ya saka saka ko bin suka suka yake amma ga shi nan kuma ana sanna an tafiya ɗibi rayuwa a ce shi sanna su eh? ya san maka sa suna ba bai ga ya kota wallahi malam mutum na yana gida kwanci ne tsaye kamar an zaɓa sai ya dace sai kai wallahi ta yi sun wani dama kan ce wallahi wuri ba na cikin dama san na mutu take can kasar take sai an sai ta sai a san baki wallahi na yake ribu ka abin da ya sai ba to an rubuto ba sai da mutu a ne ka bai zira wallahi sai mutum ya قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم في بيوتكم عليهم القتل إلى مضاجعهم Allah ya ce kullum kuntum fi buyutikum ka ce da ku kasance cikin gidajen ku labarar allazina kutiba alaihim alqatl ga wanda aka aka wajabta ma kisa wallahi sai sun hito wanda a cikin gida in dai an rubuta ne mutuwa ran nan wallahi sai ya hito labarar sai ya hito ya ya ya yi buruzi wa barazu lillahi jami'a sai ya hito wallahi sai ai mamaki ya an ga hito dama a rubuta da kisa ga ana fata mutuwa ne yanzu shek bashir gane allah ya kara mai lafiya ya ce ya ce kafashen turai suka tashi sama sai wuta jirgin ta ɗauki kuma yana da ƙwa'ani da suka hamini suna karatu waɗanda ayoyi na tsallon kuntun fi buyutu kun labar da lalina kutiba alaihim al-qatlu illa mabazi'ihim ya ce wallahi na karatun ayoyin nan wallahi sai yi jirgi ta dauke sama yake yana ya ga tuwa da kusa hauka daga mutum na haifari tsaye daga wani duk ya tuta wani ko wallahi shi ya ɗauka lokaci lokaci ya yi kana karatun ayoyin mutuwa sai ga wata jirgi ta dauke sama shi wallahi shi ya ɗauka red red akwai wani clip na shi da yake a maganganun nan kila wasu ku kun ya yace kan kuma sai Allah ya kawo ta dawo aka kuma lahiya da wanda sai aka kawo amma dai <laughs> ka san ta shi ta ne Allah ya da ka ta shi hankali Allah Allah ka kama gama lahiya ya kama lokacin sarki su ce wa malakun la ta fasin fi su biyu da ko ba za ba nufi azima sai Allah ya ce duk mutumin da ya yaki saboda Allah an haka kashe shi ko yayin rinjaye fa sawfa nu'tihi ajran azima kan za ba ba za mu ba shi lada mai girma shine aljanna Allah ya samu kawo muna ga lokaci ya ko eh اهتموا الآمن اهتموا تعيشوا وما لكم لا تفضلوا في سبيل الله والمتضر من الرجال الله يتاكى بالخير وإنهكم إليه الله مولا تذكرهم الله كياهمنا وأن يكون مهم يتنوج كما كنت سند مكامل إن شاء الله تعالى الشيخ أبض لي بذي ترى نمو بي بايلا نمو صلى الله كشيد على ونطوف عليه قلو إن الله يتو أنكرام أن سند مكامل Mana abbas ji da zai karatu nan masallaci bayan la'akari insha wannan sanarwa ce wanda kowa ya kamata ya sani kuma waɗanda ba su nan dai a sanar da su insha Allah muna roƙon Allah da lokacin sarki ya kawo su lafiya ya mace su lafiya bin da za ku faɗa mana Allah ya sa ya amfane ku yan kwamitin masallaci su san da wannan insha Allah gobe za mu yi baki nan in Allah ya yarda da tawassar su duka shi ma na abbas zai ga al'alar mana su salihu wanda da tsawon tawassar su duka za su zo nan gobe insha Allah da la'asar muna roƙon Allah a cikin sarki ya kawo su lafiya da sa a yi garin su lafiya kuma a kare lafiya mu roƙi Allah a cikin sarki ya kawo mu ayyukan ubangiji da ya kawo mu lafiya da addu'a Thank you.